hijirar annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da bakwai a watan biyar watan mai shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na alhaji su ma'azu da ke nan unguwar yan kaba daura da yan turmi haɗe jarot karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun sharhul arba'in da libin hisamin a tarkisul mu'ini ala sharhul arba'in a baya mun yi darasi ne na 163 muna cikin hadisi na wato 23 wanda a wancan darasi muka kai karshen sa muna cikin fa'idoji ne a satin da ya gabata بعد الشرح باين شرح الحديث عندما بدا انا الدرس السابق بقول المؤلف عند مفارا درس da ya gabata ne da faɗin wato mawallafin littafin a inda yake ta ƙalar ƙurƙari imamu abu abdullahi ƙurƙari ya ce ƙalar ulama'u malamai sun ce zan ƙazan kitabu idan hisabi ya kare kana ba'dahu waznun to abin da zai biyo bayan hisabi shine wazanul a'mal auna ayyuka li'anna alwazana liljazai domin shi auna aiki za a yi shi ne don sakamako to bayan bage an ya yakuna ba'dal muhasabati to ko ya dace shi wato auna aiki ya zama bayan an yi hisabi fa innal muhasabata litaqrir litaqrir al'amal shi hisabi domin tabbatar da aiki ne a ware mai kyau da mara kyau a biya bashi a game ya ragu to sai a je a auna abin da ya ragu da izari maqadiriha dan a bayyana gwargwadon aikin li yakuna aljaza'u bi dan kuma sakamako ya zama gwargwadon aikin da dan adam ya rage masa na lada qawluhu qala yace wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa naba'ul mawazin al-qisfa yawm al-qiyamah za mu sanya ma'auni na adalci ranar tashin al-qiyama suratul anbiya'i aya ta 47 wa min samma bayan nan ne muka ji fadilatul jam'i bayna subhanallahi walhamdulillah malai ce daga cikin abin da za a fa'idantu falalar hada subhanallahi walhamdulillah saboda Annabi rahama ya ce tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi su biyun suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa annas salata nur muka ji daga cikin fa'ida da za a samu a hadisin sallah haske ce wa ya tafarra'u ala haza to zai yi rishe daga harkar sallah alhassu ala kasrati salati kenan azaburar da kai a bisa yawaita sallah wato sallar nafila kenan wal ala ala sadaqa sannan kuma akwai zaburarwa akan wato sadaqa li qaulihi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake as-sadaqatu burhanu sadaqa hujja wa anna bazal al-mahbub yadullu ala sadiq al mutum ya bada abin da shi yana so to wani yana nuna ga daga keke to yita dukiya ta zama sadaka ta zama hujja ce a wajen wanda wato ya bada ita saboda dukiya ake kusurwa, ita kuma dukiya ko yana son dukiya to wani saboda yardar Allah ya bada dukiyar sa ne kiro da gaske yake neman yardar Allah din saboda haka sannan muka ji alhasu ala sabar daga cikin da abin da ba da mutu a hadisi akwai zaburarwa akan hakuri wa annahu biya'un domin shi hakurin haske ne wa in kana fihi shay'un min al-hararati ko da yake dai in kaga an ce a yi haƙuri to ba a ji daɗi ba amma sai a ce a yi haƙuri to amma kuma haske ne shi haƙurin wa anna hamilar ƙura'ana muka ji zai cewa kuma wanda yake wato aiki da alƙura'ani ko wanda ya san ƙura'ani in ma gani mun? in ma dai ya zama wanda ya ci gani ma ya yi nasara kenan da sanin da yawa alƙura'ani wa in ma gari mun in ma ya zama kuma wanda ya hallaka kansa saboda ya sani ya take bai yi aiki da abin da wato ya sani ba wannan da kusan shine zuwa ƙarshen abu na sha uku cikin mai mayar da faru a wannan hadisi su wannan ya nuna mun kammala karatun hadisin satin da ya gabata yau za mu shiga hadisi na wato goma sha hudu ne al hadisin rabi'u wal ishiruna hadisi na 24 bayan kammala na 13 kenan sahabin hadisin shine abi kamar yadda muke maimaitawa in muka zo farkon hadisi idan aka ce hadisi shine abin da yake zuwa ta hanyoyi ɗayan biyar abubuwa ne ɗayan biyar ke tabbata a matsayin hadisi shine ma'uzifa fa'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka jingina ma annabi wani abin da aka jingina masa min kaulin na daga magana ne sahabi ya ce annabi ya ce waga ya jingina masa maganar kamar misali sayyidina umar ya ce ya ji annabi ya ce innamal a'malu bin niyyat kaga yanzu ya jingina ma annabi maganar to yana ya sai a ce hadisi abinda aka jingina ma annabi na daga maganarsa to wannan shine abu na farko da yake shiga matsayin hadisi auta ilin ko kuma aikinsa sahabi ya ce muna tare da annabi ga yadda ya aikin hajjinsa ga yadda yake yin sallarsa har ma a shek albani allah ya ji shi da rahama ya maka littafi sukutun da guda sifati na nabi sallallahu alaihi wa sallam siffar yadda annabin rahama yake sallarsa to kaga yanzu nan kuma aiki ne annabi sallallahu alaihi da yanzu aikin hajji sai ce ku zo anni manasikakum la'alli la ahujju ba'da ami haza ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni don ba zan sake aikin hajji bayan wannan shekara da yi sallar sai ce sallu kamar ra'aitu muni salli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina yin sallah to yanzu wannan abu nabi da ke shiga masa ma'anar hadisi shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama in an bi channel din ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi abu na uku autar kare abinda annabi ya tabbatar me yake nufi da abinda annabi ya tabbatar a yi wani abu a gaban annabin rahama wani musulmi mai imani sai yi wani abin a gaban annabi action ne sai kuma annabi bai ce masa komai ba to wannan rashin ce masa komai tabbatarwa ce annabi ya bashi garanti kenan kai ma za ka yi ka ce a gaban annabi ma to kuma wa zai halaka me yasa shi shuruɗinsa take zama a matsayin confirmation tabbatarwa saboda duk annabin da Allah ya aiko shi annabin yake ba da labari sallallahu alaihi wasallama yace babu wani annabi da Allah ya aiko kafin nazo face haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairin da ya sani don su samu kuma haƙƙi ne na wajibi a kansa ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi to kenan idan aka yi abu a gaban annabi ya shiru to abin mai kyau tunda idan ba mara kyau ne zai yi shiru ba zai yi shiru ba to wannan yasa abu na uku da yake daukan ma'anar hadisi shine at-taqrir tabbatarwarsa shine ayi abu a gabansa bai ce komai ba ya tabbatar kenan abu na hudu wasafin khulqi tuffan annabi ta ɗabi'a a ce maka annabi mai hakuri ne annabi mai gaskiya ne annabi mai amana ne tun a jahiliya ma suka sa masa muhammadu amin annabi mai tausayi ne Allah ma ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim shi dangane da mu'mini ar-ra'uf ne ar-rahim ne sunaye ne na Allah sufofi ne na Allah amma sai bawa annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shi manza to saboda haka wa'annan sufofin su ne siffarsa ta ɗabi'a to su ma ana ɗaukarsa a matsayin hadisi kai ma ka je ka koya kake amfani kai aiki da su abu na biyar na ƙarshe siffarsa ta halitta ke maka shi ba dogo ne san shi ba gajere ne ga yadda yake wai na ban guda biyar su ke ɗaukar ma'anar hadisi abinda aka zingina ma annabi abinda ake nufi da zingina ma annabi a ce ya ci ko a ce ya aikata ko a ce an yi a gabansa ko a ce siffarsa ta ɗabi'a kamar haƙuri ko kuma siffarsa ta halitta wanda da shi ɗaukar ma'anar wato hadisi wanda yake zama ƙarshen magana daga shi sai annabi a hadisi shi ne sahabi duk hadisin da ba sahabi bane ce annabi ya ce ba sahabi bane yace ya ga annabi yana aikatawa to wannan hadisin akwai magana a kansu akwai ana kiransa in tabi'i wanda shi bai rayu da annabi game da annabi ba yace kuma annabi ya ce ko ya tabbata annabin ya ce to dole akwai tuna akwai abu wanda ya jiyo daga annabin sahabi shi tabi'in bai faɗi malamin sa ba tunda shi dai bai ba sahabi bane dole sahabi ne yace ya ga annabi ko ya ji annabi ya ce to ina sahabin yake to irin wannan hadisin ana kiransa hadisi mursal wanda tabi'i ya ce annabi ya ce kuma a ce sahabi ne tabi'in ya ce sahabi annabi ya ce ya ce sai tabi'in ya ce annabi ya ce kan abin hurara akan samu wannan matsalar akwai wani wanda ya auri yar abin hurara shi tabi'i ne to baya faɗin sunan abin hurara kawai ji hadisinsa a wajen abin hurara ya ji amma daga kansa sai ce annabi ya ce ko irin wani hadisin da aka tsallake sahabi aka ce tabi'i ya ce annabi ya ce ana kiran hadisi mursal suka cewa mursalun ma fi sahabiyin saqat hadisi mursali shine hadisin da sahabi ya karaya aka neme shi aka rasa a cikin hadisi wa qul garibu kace garibi ko marawa hurawu faqat hadisi garibi shine wanda rawi ɗaya ne ya rawaito shi kama hadisi innamal a'malu binniyat duk inda ka ba hanyar sa a karshe kai sai da Umar ne za ce maka ya ce annabi ya ce innamal a'malu binniyat babu wani sahabin da ya rawaito wannan sai sai na Umar saraka wannan shine hadisi shi kuma sahabi shine wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwarsa ya gamu da annabi sannan wa amana bihi yayi imani da annabin sannan wa bata tsaya nan ba wa mata alal islam ya mutu a musulunci wanda ya da abubuwan nan guda kuma shine sahabi wanda ya gamu da annabi yayi imani da shi ya mutu a musulunci shi yake cewa sahabi to sahabin wannan hadisi namu na 24 yau shine abi zarrin ko abu zarrin algifari ken Allah ya kara masa yadda yanzu a cikin littafin al'alamu lizarkali yake cewa sunansa dubu bin junada shi abuzar sunansa dubu bin junada shi ne abuzar da gifari abuzar alkunyar abuzar ba suna ba ne sunansa dubu bin junada bin sufiyanu bin ubaid min bani gifar kuma daga bani gifar yake shi abuzar min kinanata bin kuzaima daga kinanar bin kuzaima abu sahabi min kibarihim yace sahabi da kai daga cikin mamanyan sahabbai qadimul islami kuma yana daga cikin wanda suka musulunta tun farkon azbahin musulunci tun tun tun tun yuqalu ana ma cewa aslama ba'da arba'atin bayan mutum hudu ya musulunta wa kana shi shine mutum na biyar a musulunta yudrabu bihi al-masalu fi idan aka ba ana batun gaskiya to ana buga misali da abu zarar da jifari akan abin da ya shafi gaskiya kun san a makarimin akalak an ce makarimin su ne kyawawan ɗabi'u to an ce gaskiya ita ce tubalin kyawawan ɗabi'u kana so ka zama mai amana kana so ka zama mai adalci kana so ka zama mai tausayi to babban abin da zai gadar maka duk waɗannan ɗabi'un kyawawa shine fara da gaskiya kawai in dai ka fara gaskiya to duk sauran ɗabi'u za su biyo baya kamar yadda in ka fara ƙarya duk sauran muna ɗabi'u sun biyo baya sakamakon ƙarya da ita ƙarya za ka yi ta guda ɗaya ka yi laifi goma don kare ta kuma wata faru ba yasa a jisun abu dan mas'ud annabi sallallahu alaihi ya ce alaikum bisidiki ina muku wasici da gaskiya fa inna sidqa yahdi ila albirri dan gaskiya tana kai mai gaskiya ga nagarta in kana so ka zama nagarta sai fara gaskiya sai ce fa innal ya yahdi ila aljanna ita kuma nagarta ba inda take kai nagarta sai zai aljanna kawai step bi ne gaskiya nagarta nagarta aljanna Allah ya ce wa mai zalin rajulu mutum ba zai gushe ba yasjuu yana yin gaskiya wa ya taharrar sidika yana kirda don yin gaskiya komai nasa gaskiya sayansa gaskiya siyarwarsa gaskiya alkawarinsa gaskiya biyansa gaskiya to ba zai zama ba yana yin gaskiya hatta yi kuta ba inda lahi siddiƙa har sai an rubuta shi a wajen allah an ce wani dan wani mai gaskiya ne ai wannan tafiya ta yi nasara sunan ya ka zuwa fauki saba mawaci an ce mai gaskiya ne sannan sai ce wa iyakun wal kazibi ina muku kashe ni da ƙarya ba innal kaziba hadi ila al fujuri dan ƙarya tana kai makaryaci ga fajiri in kana son ka zama fajiri fara ƙarya fa innal fujura hadi ila an nari fajirci ba inda yake kai fajiri sai wuta nan ma su tabbi ne ƙarya fajirci fajirci wuta Allah ta rasu da mai cewa mai zalin rajulu mutum ba zai gushe ba yaka zubi yana yin ƙarya wa ya taharral ba yana kirdadin ƙarya maganarsa ƙarya zancensa ƙarya faɗarsa ƙarya alƙawarinsa ƙarya hatta yi ba inda lahi kazzaba har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa na dan wani makarici ina ka kwana ina ka tashi ina za ka dosa a filin alkiyama sunanka ya je makaryaci inda lahi kazzaba to shi yasa ita gaskiya ita ce duma'ani na kamar da hadisi ce asiduku da ma'anina gaskiya ita ce nutsuwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ku zama ku ne cikin littafin mutane masu gaskiya sauraka to shi Abu Zarin sahabin wannan hadisi namu ana buga misali da shi a wajen wato gaskiya wa huwa awwalu man hayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tahiyatul islam shine farkon wanda yawa annabi sallama a gaisuwa da gaisuwar musulunci assalamu alayka ya rasulullah abu zar ne fara yawa annabi sallama wannan gaisuwar musulunci A jaraba ada wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama ila badiyat ash-sham da man Allah bai ba duniya sai koma kauyen sham ya zauna fa aqama ila an tuwafiya abubakar wa umar yana can an sai na abubakar ya yi shekara biyunsa da wata shida ya bar duniya sai na umar ya zo shekara goma duk kaga wajen shekara goma sha biyu da wani abu yana tar har sai da waɗannan bayan Allah suka bar wato duniya wannan dai a takaice shine Abu Zarri Gifari. ghifari to wani Abu Dharr Gifari yake cewa an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kuma manzon Allah fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala cikin abin da shi annabi ya rawaito daga Allah mai girma da ɗaukaka wannan me yake nuna mana wannan hadisi namu dan hadisai iri biyu ne wannan yana nuna mana irin hadisi ne da mu je kansa hadisin kudusi, hadisai kala biyu ne akwai hadisin nabawi akwai hadisin Wai wayancan abubuwan guda biyar da muka zano muka ce sune hadisi hadisin nabawi kenan to wannan baya daga cikin su domin wa'incan biyar ɗin da muka zano muka ce abinda aka jingina masa ko maganarsa ko aikinsa ko tabbatarwarsa sahabi ne yake sa annabi ya ce ko ya ga annabi yana yi to amma a nan shi ma annabin rahama shi ma mai ruwaya ne abu zarrin ya ce ya ji manzala daga manzala ta salama shi ko manzala shi ma fi ma ya ruwihi cin abin da manzala ya ruwaito an rabbihi daga ubangijinsa allah wa jalla mai girma da ɗaukaka saboda ba hadisin nabawi ba ne wannan wannan hadisin kudusi ne eh, magana ce ta allah kala Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina irin wannan ana kiransa ibafatu tashrifin jinginawa ta girmamawa ya ibadi ya ku bayina yawa to girmamawa ce duk masallatai na Allah ne amma sai aka ce alka'abatu baitullah ka'aba dakin Allah wannan jingina ma Allah da girmama ne amma ba ka wajen masallatai ba ya dakunan Allah amma sai aka ware ka ba aka ce alka'abatu baitullah duk ibada da sallah da zakka na waye dan wa yake dan Allah yake dan wa yake azumi amma sai Allah ya ce as-sawmu li hadithul qul yace as-sawmu li azumi na wani dan sallah ba ta saba ko dan zakka ba ta saba ko dan biyayya ga mahaifa ba na saba ne to wani ana kiransa wafatu tashrifin wato na girmamawa gwari-gwari a gidanku ko a gidanka ‘ya'yanka ka ce aiwanta ta wacce tunan sauran ‘ya'yan ba ka bane a rai tana da wani matsayi na musamman ne ko don an samu ta sunan mahaifiya ne ko don wani nagarta da Allah ya mata a ake ware ta da wani kalma ta musamman ce ta wacce ka. to Allah ya ce ya ibadi ya ja bayinsa jikinsa ya ce ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci Allah ba zalimi bane wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa kanu anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane da kwayar darra, sai dai mutane su zalunci kansu da kansu shi sa a ƙarshen wannan hadisin za mu je amma ina jin muna mu je ƙarshen wannan hadisin sai da Allah ya dan wannan ya ibadi inda muka ji ta farko sai da ya kira sau goma yace ya ibadi kaza ya ibadi kaza sai da ya kira sau goma to a ƙarshen hadisin yace duk abin da kuka gani a cikin ayyukan kunaku inna ma hiya a amalikum uhsi halakum yace kawai ayyukan ku ne muke taskance muku su faman waje da khairan falyahmidallah duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah waman waje da gaira zalika fa fala yalumanna illa nafsu to saboda haka Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi na haramta kai na zalunci zalunci kashi uku ne a shar'ance in aka ce wani azzalimi ne wanda ta yi zalunci to a shar'ance a ɗayan uku ake so a samu zaluncin ta ya shiga akwai karamin zalunci akwai tsakatsakiyar zalunci akwai babban zalunci kura malajin zalunci karamin zalunci shine bawa ya zalunci kansa da kansa mutum ya zalunci kansa da kansa tana yi wa mala bakar kai mamaki a mutum zai zalunci kansa saboda mutum yana da son kai har Allah ta'ala ce innal insana khuliqa halu'a san kai kenan an halice da san kai idza masahu khairu manu'a in ya samu alkhairi sai koyi kai ba ma san surutu ba sai ka sanar wa mutane ba amma Allah ya ce wa idza masahu sharru jazu'a amma idan sharri ya same sai ka jira ki kuma matsala ta same shi 40 sai ya yi raki 80 sai ya linka wani lokacin ma a matsalar ta wuce Allah ya biya bukata amma yana kafa hujja baka san asara muka yi ba ni ba baka san halin da ne shiga an fa wuce gurin ma karshen da ma gobara teki yayi amma yana nan yana kafa hujja to haka dan adam yake Allah ne ya ya san abin sa yace innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a to amma tare da haka kuma aka ce yana zaluntar kansa to kaga tambayar ta yake zaluntar kansa to dan adam yana zaluntar kansa ne ta hanyar kasa sauke wajibin da Allah ya dora masa ko kuma kin tsayawa iyakar da Allah iyakar ce ce kara tsallaka to duk in ya ɗayan biyan ya zalunci kansa in Allah ya ce a yi ya zalunci kansa in Allah ya ce a bari ya ki bari ya zalunci kansa Dan tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka misali lokacin sallah ya yi ba ma sanin lokacin sallar ya yi ba a'a ya ji ladanai ma suna kira sallah ladan ya kira sallah shi kuma dama kiran sallah daga cikin hikimarsa don a tuna wanda ya manta a sanar da wanda ya gafala ya ji ana kira sallah ana alwala tafiya masallaci shi saboda shaidan ya wanke masa hannu a ka saboda shaidan ya gama mata buɗa a yi a kanta ana alwala ana sallah kuwa tana neman hijabi ita sai ta shiga ɗaki ta kwanta shi ana kan benci ana ta alwala za ta musallaci shi sai shiga cikin shago ko shiga gida ba zai je sallar ba to yanzu da bai yi sallar ba alhakin kin yin sallar su sai a rubuta aladan din da ya kira sallah shi ya ma sauke wajibin sa yi nasa to wa za a rubuta alhakin su da ba su yi ba to ta wani hanyar dan adam yake zaluntar kansa kasa sauke wajibin sa a amala abubakar Allah ya ce wabil walidaini a kyautata wa mahaifa sai ba wa mahaifansa ya sauke wajibinsa to da bai sauke wajibin ba waye wa kansa yawa kansa ya zalunta Don Allah sai ya tambaye shi a ya auri iyalansa tun a gaban wajen daurin auren da wakilin sai ya karba masa sai da aka gaya wakilin in ka je ka gaya masa duk wata nau'i na rayuwarta wanda da a gidansa ake daukar nauyin da ya dawa kansa kuma shi ma dama ya san kowa ya sai rariya ya san za ta zubar da ruwa ba haka ba ne tun da ya tarki auren ya sa akwai uliya akwai nauyi da za a tsora masa amma kawai sai ya zo ya kasa sauke wajibinsa ba ciyarwa ba magana mai daɗi ba matsuguni ba kaza ba kaza yanzu da ya kasa sauke wajibinsa a kan iyalansa ya yi zalunci ko ya yi adalci ya yi zalunci kuma wa ya zalunta kansa ya zalunta to almuhimmu dai wannan misalin zalunci na farko shine gefansa na farko ka kasa sauke wajibi gefansa na biyu ka kasa tsayawa inda aka tsayar da kai misali Allah ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina sai je yake Allah ce innamal kamru giya da tata rijisun min amalin shaitani. aikin shaidani ne fajita libu ku nisanta sai ki Santa shi dan giya ne shi dan ganye ne shi dan baralin ne shi dan kwaya ne ita 'yan roci ita 'yan kaza ce a'a yanzu ta kiyaye dokokin Allah wa ta zalunta kanta dan Allah ya ce wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ƙetare iyakar Allah to hakika ya zalunci kansa saboda haka wannan ita hanya ta farko da dan adam yake zaluntar kansa kuma karamin zalunci kenan a babin zalunci ko wato ya kasa sauke wajibinsa ko ya kasa tsayawa inda aka tsaye da shi ɗaya kenan zaluncin da yake gaban wannan na biyu shi ne ya zalunci kansa ta hanyar zaluntar wani mace ta zalunci mijinta miji zalunci matarsa mai sai ya zalunci mai sayarwa mai sayarwa ya zalunci mai sai ɗaya zalunci mahaifi makwanci ya zalunci makwanci ma'amala ne ta haɗa ku da wani ka zalunce shi shi ne nau'in zalunci na biyu ya fi wancan saboda shi in ka zalunci wani ka yadda aka tafi lahira ba a samu ɗayan uku ba ba ka biya shi abinda ka zalunce shi ba in na biya ne ba ka yi rajul mazalimu ba ba kamar mayan masa ba inna hukuntawa ne ba a hukunta ka ba da irin hukuncin da shari'a ta ce ba a maka wannan hukuncin ba balle a ce ai an hukunta shi tun a duniya sannan baka nemi ya yafe maka ba ba ɗayan ukun nan kuma ka zalunce aka tafi lahira a haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a ta tadaruna man al-muflis kun san waye matsiyaci ko sabai sai zabai suka ce a ah, malladir hamalahu wala dinar wanda ba shi da naira ba shi da dala annabi ta wannan talaka ne ce na filin alkiyama shi ne wanda sallarsa ta zo zakarsa ta zo azuminsa ya zo biyayyarsa ga mahaifa kyautatawarsa ihisaninsa duk sun zo amma mai matsalarsa gefe guda ya zalunci wancan bai yafe masa ba bai biya shi ba ba hukunta shi ba a duniya an zo haka ya zalunci wancan ya to nan kuma daga cikin siffar kiyama Allah ya ce la yanfa'u umalun wala banu dukiya ba ta da amfani ko yaya dama nan wa magada yadda ka ba ka koma kawai abin da ya bi ka aikinka to yanzu wannan aikin naka shi za a ɗauka a biya wa'annan masu bashi kuma lahira ba a yafiya yanzu na hadisin da ya gabata makaranta cewa sai an yi hisabi sannan a yi jaza'i to a wajen sikirinin ne za a yi wannan aiki wajen tantancewa me naka me ya rage maka me bashi an fitar inda ka san gado in ka mutu min ba'di wasiyatin yusina biha audayn bayan wasiya ko bashi dai sai a fitar sana zo abin da ya saura a ce bashi a ya ce gado to haka lahira duk masu bin ka bashi sai an yi sikirinin abin da ya ragu shi da za a auna maka to shi yasa ba ya biya tun lokacin hisabi ake kai in ka yafe masa kasan kina ka kayan zai kai masa to za ka sai a kwashe ayyukan sai a biya wanda suke bin sa bashi in kayansa aikinsa ya biya masa bashi to in kuma ya aikinsa ya kare bai biyan bashi ba ciko ya biyo jartai ya ko zai biyo jartai a kiyama masu bin bashi da saura aikinsa ya kare domin ce ba a yafiya kuma to ya za a yi sai a ɗauko alhakin wanda yake bin ka bashi sai a ɗora masa ya ce sa ne yake wanda shi ne matsiyaci a bilal kiyama wanda za a yi wa wato ayyukansa allah kiyaye shine nau'i na biyu mun ji illarsa wannan zalunci zalunci na uku zalunci na uku na ƙarshe ƙura maleji ka san abin da kai don gara a yi gyara kafin kauta ai muka ɗauka shi shi ka sayawa shi mara ya ɗauka a ba shi za ka yi a karɓa za ka yi ai abin da kai ala saboda ya isa saboda haka daga wannan sai zalunci na ƙarshe zalunci na uku shi ne yanzu ba kanka ka zalunta ba ba wani abokin halitta ka zalunta ba a mu'amala a a mahalicci gaba ɗaya Allah shi ka zalunta shi ne na ƙarshe nan ma za ka tambaya ka cuta ɗan adam zai zalunci Allah a to zalunci ba shi ne hana mai haƙi haƙinsa ba ba da shi ne zalunci ba to Allah yana da haƙi a kanka haƙƙinsa na farko shi ne sa masa abokin tarayya shi ya halitta ka shi kaɗai. kai ma ka bauta masa shi kaɗai abinda ya nuna maka kenan a kira na farko umarni na farko a suratul baqara yake abinda ya gaya maka ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku ba ku kaɗai ba wallazi na min qablikum shine wanda ya halitta wani suka zo kafin la'allakum tattaquna in ba ku san shi ba Allah zai ja'ala lakum al-ardha firasha shine wanda ya shimfida muku kasa was samaa bina'an shine wanda ya daga muku sama wa anzala minas samaa'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wanda da saukar wannan 'ya'yan itatuwan ne ya fitar muku da saukar ruwa ne fitar muku tsirrai arziki a gare ku sai kuma ya zo da umarnin farko a cikin alkurani kashedin farko fala an dadan ba an tumta alam to kada ku yadda ku sanya ma Allah kishiya wanda ya muku wannan ba wanda ya muku wani abu wanda aka lissafo to kar ku sanya ma Allah kishiya wa tumta alamuna alhali kun san ba wanda ya muku abin da Allah ya yi muku to kaga haƙƙinsa kenan da yake so ka kiyaye masa kar ka sanya masa kishiya ka yi shirka shirka shine musawatu ghayrallahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah karka hana ta haƙƙi wata kamar yadda tauhidi shine ifradullahi ta'ala fima katassu bihi wa yajibula kadaita Allah cikin abin da shi Allah yake banta da shi da kuma abin da ya a yi a gare shi ka kadaita cikin biyun nan to shi yasa kana yin shirka da Allah kana bautar wani Allah kana dogara da wani Allah to yanzu ka zalunta Allah don wannan haƙƙi ne nasa to sauraka in kai shirka to yanzu kai ba wai wani ɗan adam ba a'a ka wuce ɗan adam yanzu mahalittin ka zalunta to wannan shi ne zaluncin da ya fi kowanne saboda girman wannan zalunci zo rahama irin ta Allah shi ne arrahimu tausayi shi ne arra'uku ƙauna ga bayan shi ne alwadudu amma ba abin da idan kai ka rufe wa kanka wannan rahamar da kaunar da tausayin na Allah sai in yi shirka kuma kai da ka bakunci lahira ba ka tuba ba to fadin rahamar Allah ta yi inna Allah la yaghfiru an ne. Allah baya gafartawa in aka yi shirka da shi yace wa man yushrik billah faqad tara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to ya kinkimo katar zunubi Allah tabaraka ta'ala ya mana tsari to sau da haka wannan shi ne nau'o'in zalunci guda uku ko dai ka zalunci kanka da kanka ko ka zalunci abokin mu'amala ko ka zalunci mahalicin gaba daya to sai yanzu Allah ta yake ce mana shi ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nabi ni na haramta wa kaina zalunci yace waja altuhu muharraman waja altuhu bainakum muharrama kuma na sanya zalunci tsakaninku ya zama kuma haramun ne ku yi zalunci sai ce falatar zalamu to kada ku yi zalunci wani ce gaba ta farko ɗaya daga cikin kira goma da zai zuwa cikin hadisin ya ibadi ɗinsa goma zai kira bayansa ya ibadi kaza ya ibadi kaza to na ga kamar lokaci ya yi zo

kyau annabi sallallahu alaihi wasallama da daular musulunci ta yi ƙarfi sai ya ce wanda ya mutu ya bar gado a raba wa iyalansa wanda ya mutu ya bar bashi a zo mu biya masa za ka sai yan unguwa su koyi da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam mutukar da an tabbatar da kirkin wannan mutumin rayuwa ce ta sa ya ci ba ganganci ba ne ya kamata a ce mutanen unguwa su biya masa biyan bashi yana da falala kwarai da gaske ka biya wa mamaci bashi ba karamar falala ba ce ko ba naka ba ne ba kuwa bare kuma in naka ne tabanin abin da yayaye suke a yanzu har kaji ana ba da labari sun ce da ne yasa shi bai biya ba in an biya wai bakon ko ba su da shi su nemo su biya a'a na san ma suke ga in an biya masa bashi an tawaye musu ka la haula wala quwwata illa billah Allah ya kiyaye wata rana ne wani mutum ya mutu a Madina to kun san daga cikin kususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kususiya abinda annabi ne yake banta da shi ba a dora wa kowa ba to ya cikin abinda shi yake banta hukuncin iyakansa ne in mutum ya mutu da bashi annabi ya masa sallah to haka ana cewa annabi mutum ya mutu abinda in ya zama abinda yake ta a alaihi dainun ana bin sa bashi idan kuka ce ana bin sa bashi Mutane da ce sallu ala sahibukum ku dan uwan ku sallah ni ban shi to kaga ace karayi da annabi kana musulmi addu'ar annabi sallar sa gawa baka samu ba ai an samu matsala so wani da wannan da ya mutu a Madina annabi yana zuwa ya ce a alaihi daynun ana bin sa bashi to akwai Jabir dan Abdullahi ya san kwanan zancan sai ce ya Rasulullahi alaihi dinaran ana bin sa dinare biyu fasalli alaihi wa ana al-mas'ul an fa'id tayi ka masa sallah ni kuma a tambaye ni in biya masa bashi kaga yanda ake ku kafin ma a kai shi abin da ne wannan ne ce ka masa sallah zan biya masa bashi ko kuma yanzu ma daga baya magana take tasowa ba a yayansa ba mai kudin da zai biya masa shi mai bari ba kuma kun zo kuna fatawa to bayan ya ɗauke masa yanzu sai da ya ɗauke masa sai annabi da ya maza sallah kaga yanzu in yan uwantaka irin ta wancan lokacin ta sahabbai amma ne nan a masa gori ma sai a zai ta ba mansu ma da ya mutu ko a sallah annabi mai maza ba saboda bashi a'udhu billahi amma shi yan uwantaka ce a salli alaihi kai masa sallah wa ana al mas'ul an wafa dayn ni a tambayar in biya masa bashi sai da ya ɗau bashi ya dawo kansa inda nake so ka gane falalar biyan bashin bayan kwana biyu sai annabi ya haɗu da jabir wannan da ya ɗauke bashin na wancan mamacin sai ce ya ka biya masa bashin sai ce na biya ka san wata addu'a annabi ya masa sai ce Allah ya sanya ya fatar ka a kabari kamar yadda ka yi dalilin sanyin fatar sa a kabari kuma yanzu a wani abu me ka fahimta a wani hadisin bashi yana jawa mutum a kabari zafin kabari da maka gaba haushe kirari yake hanji ne cikin kowa da akwai to ka ji kuwa da zafin kabari to kuma ka ga falalar biya wani ya biya wani kenan annabi ya yi addu'a ya wato wannan ne Allah ya dasar da to wa ya to gaskiya ya danganta idan wata mu'amala za ka yi da shi kaga dole sai ka masa ishara domin shi mai karatun ƙurani ba a so ya yanke ba a kan gaba ba to sai ka zo ka tsaya shi ma inda ya san me yake in ya ka tsaya ai in ya je aya zai tsaya ya kamata ya tsaya yanzu eh, da sai za ka samu wani kuma da bakin hali shi kuma to in ka samu wannan kuma dole ka ta zama dole sai ka masa sallama amma in me da yake da tunani ai shi kansa yana zo aya zai tsaya kaga yana tsaya sai ka masa sallama ka ga masa bukatar da ta kawo wannan shi ne amma dai an ba dalili kaban mutum ya yi karatun samana amma inda bukatar a gaisa ne ko wucewa zai ko tafiya zai yi ko wani bukata ta kawo to ga wannan kuma uzuri ne larura ce misali idan ana bin mutum bashi kuma eh. idan ya mutu wanda ya sai abin ka bashin ya yafe masa hmm. bayan ya mutu abin ya yi hakan ya yi ko kuma da ba ah, a yayi mana ai duk mai haƙƙi yana da dama kan haƙƙinsa to shine mai haƙƙin kuma ya ce ya yafi kawai dai in dai ba wata dole in ba dole ba an fi so ka yafe wa mutum tun yana da rayuwa sai ka zara ka fahimci ba yadda zai wannan kuɗin nan ba za su samu ba to ka sanya masa farin ciki yanzu ya mutu da bakin cikin wannan baka san irin damuwar da yake ji ba da irin kunya ka da yake ji a baka sani ba yau wato da ka yafe masa tun yana da rayuwa ya fi

to ina jin mai tsayawa na ɗan uku yake a malikiya uku ake yi za ka yi hagu za ka wa liman sannan za ka yi nan da sai kuma wasu assalamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum ita tafi shahara amma su a malikiya sallama uku sai wasu kace wannan ta tsakiyar raddi ce ga liman ai liman ne fara ce assalamu alaikum wai ka mata raddi ne bakon in ka yaka na gefen nan kaiwa in ka ka na gefen nan kaiwa ina ta liman eh, da haka a malikiya ne suka ce uku ake yi eh, ka ci gaba da biyun da yin ita ka saba yawa eh hmm, akwai su amma dai an kusa shafe su ne <laughs> eh, to Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yi su duniya sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata yanda ba su da aure suke da niyyar yin aure Allah ka ba ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu da su ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التفلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين